wanda ya dace da ranar tara ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin. Wannan shi darasi na ashirin da uku cikin jerin darussa ƙarƙashin taken na dubban ilimi daga littafin tazkiratu sami wal mutakallim fi adab alim wal mutakallim walafar al-imam al badruddin muhammad ibn ibrahim ibn sa'adillahi al-kinani wanda aka da suna ibn jama'a allah ubangiji ya gafarta masa ya rasu ne shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku ba hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muna gabatar da wannan darussa daga makarantar mu ta darul hadith salafiya da ke zaria a nigeria makarantar mal albani zaria allah ya tije da fitin idan masu bibiyan wannan karatu ba su manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana magana kan ladubban malami tsakanin shi da ɗalibansa da kuma ladubban amma za mu tashi a lambar ladabi na tara inda ya ce a ta sai a shafi na saba'in da bakwai wala ya ce a tasi'u abu na tara idan salaka a tsalibu fi tafsiri fauka ma ya haluhu au tahmiluhu tsafatuhu wa khafa shehu gajrahu idan ɗalibi ya shiga wani yanayi na ƙoƙarin koyon abin da ya fi ƙarfin iyawarsa ko shekarunsa ko background ɗinsa kuma malami ya tsoraci cewa wannan zai ja wa ɗalibin dajar zai mai mashi wato gazawa ko kasala أوصاه بالرفق بنفسه تسي جامش كني مش وعد يمي وسيار الجوا كدنك بي أشنكي كبرا يوكا أشنكي وذكره بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغين كان مالا ميسكة نعم الشفاق المنظام الله صلى الله عليه وسلم ليك جوا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى للي المنبت وان يتبيا يجج خيبا شيني الثائر في الجد يا يتبيا يا يتبيا يجج خريا gajiyar da abin hawan shi ya tsaya da sai annabi ya ce innal mumbatta la ardar qata kaga dai bai cinye tafiyar ba wala zaharan abqa kuma bai sau bai tausaya wa abin hawan sa ba ah, cikon hadisin farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha ad matin fa awzil fihi bi lalle wannan addini yana da karfi to kai shiga cikin shi a hankali kar ka shiga daga da ganganci wannan hadisi hadisi ne da ifi al-imamu البهاك يفسر شيء كان شعب الإيمان ده بالذات تكن مسنا دنسا هكذا البهاك يا إلى تكن أصلا الكبير ده حاكم تكن معرفة علوم الحديث ده خطابي تكن العزلة ده الإمام أبو عبد الله البخاري تكن كتاب التاريخ دنسا دك النص بتبدي شيء تهني رأي إيش أزوا من الله صلى الله عليه وسلم هذا تهني بلاي أن أمر بان عاص زوا النبي صلى الله عليه وسلم دك كم هنيو يني من سروني كمان ده الشيخ الألباني كيف ده تكن littafin sa al-da'ifa a lambar hadisi na 2480 eh, kuma akwai hadisi da za su tsaya matsayin wannan wanda ba za a buƙaci shi ba na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa daga Abu Hurairah cewa lan yunjiya ahadan minkum amalu ba wanda aikin shi zai tseratar da shi qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wala ana ce har ni illa ya da ni Allahu bi rahmati sai dai Allah ya lullube da rahamarsa saddidu waghdu wa ruhu wa shay'un min ad-dijla wal qasd al qasda tablu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku dinga saddidu ku dinga toshe kawar barna wagdu ku dinga asibanci wa ruhu ku dinga fita da maraice da yammaci wa shay'un min ad-dijla ku dinga amfani da wani bangare na dare wajen tafiya alƙasta alƙasta ku ba a hankali ku ba a hankali ku tafi akan yadda ya dace tablo za ku je, ku dinga tafiya madaidaiciya madaidaiciya za ku kai inda za ku kai wani hadisi yana cikin bukari da muslim da kuma hadisan da ke cikin ah, sori yana cikin bukari kadai wanda muslim akwai hadisan bukari da muslim na ah, ashaj annabi yake ce masa inna fika in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fika lalle kai ashajju a tare da kai akwai khaslataini yuhibbuhum Allah kana da wasu halaye guda biyu waɗanda Allah yake so nabi ya ce su sune alhilmu wal anat kana da haƙuri kana da juriya wal anat kuma kana da bin abubuwa sannu sannu waɗannan halaye ne guda biyu waɗanda Allah subhanahu ala yake son su har shi a shaddin yake tambaya yake cewa to wannan halin sabon shi ne ko kusa na sallar sallallahu alaihi ya ce mishi a haka Allah ya halicce ka da yake malamai suna ganin hankali mutum zai iya riyaba zai iya horar da kanshi sabon. wani hali wanda ko da da can ba ba hali ne wanda yake an halicce shi a kansa ba akwai biyu wanda ake iya istifani su malam yace wa nahwu dalika mimma tashmiluhu ala al-anati wal iktisad fi al-ijtihad sai ya tuna mishi waɗannan hadisai abubuwa wanda za su taimake shi wajen ya ba a hankali ya taka tsantsan ya tafi a hankali wajen koyon ilimi da tara da tara karatunsa to ana buƙatar malami ya zama yana da sa ido kenan akan abin da ɗaliban shi suke yi don ya ba su shawara yadda ya dace a kuma sanda ainihin wato ya dace don kasa tafi a kan shiririta ko kuma su je su cika abin har su su su abin da su samu malal wa kazalika idan zahara lahu minhu nau'u sa'amatin aw bazarin haka nan kuma in ya bayyana cewa akwai wato gazawa ko kosawa ko gajiya aw mabadi'u zalika ko alamu alamun haka amarahu bir rahati sai dinga umurta shi da cewa ka dinga hutawa wata sifin a shiga ne ka dinga rage wa kanka eh, hidimomi wanda za su dinga shagaltar da ka wala yushiru ala talibi bi ta'allumi ma la yahtamiluhu fahmu kada kuma malami ya bai wa ɗalibi shawara ya ya dinga wato kokarin koyon abin da la tahtamilu la yahtamilu fahmu abinda fahimtar sa ba ta dauka ba ausin ko abin da ya fi karfin shekarunsa wala bi kitabin kar kuma malami wa ɗalibi wasiya da ya karanta wani littafi ya kusuru zihin ko an fahimi wanda fahimtar shi ba za ta kai ba ɗalibin da yake a farkon koyon karatu akwai littafin da zai iya ganewa ko da ba zai iya ganewa zai iya gane mutum da ainihin wato wanda suke ƙanana ne amma mu mutawwala da shuru ba na shi bane tukunna littafin da suke muhakkadai ba na shi bane a kowane fanni haka al'amari yake kuma saboda ka'idar dan adam shine kamar da larabawa suke cewa suke cewa an-nafsu tamallu Walƙulubu ta tat'ab rai yana kosawa kuma zukata suna suna gajiya shi za ga an zo koyar da karatu alqur'ani misali sai a fara ma yara ƙanana daga ƙasa jizu amma ne kun kuma ne kun ga cancan ne farkon alqur'ani wajen bakara din nan to amma saboda bakara sai ai wata da watanni yaro bai hada ce ta sai hayya gajiya ga hayya da fa a sura ɗaya yake amma a nan yanzu ƙasa kullum ya ga ya haddace wannan sura ya haddace wal fajr ya haddace idza zulzilat cikin ardu zalha ya haddace ya haddace sai ga ya haddace sururi da yawa sai ta samu nishadi har ya saba al'amarin ya shiga jikinsa eh to haka ake so sai a fara da kanana kanana amma kai ga manya manya ya zama kafin a kai ya riga ya saba ya san abin da yake wala sai ya ce fa in istashara ash-shaykha man la ya'rifu halahu fil idan wani wanda kai malami baka san halinsa ba baka san matsayin shi game da fahimta ba ya nemi shawararka wal himli baka san iya abin da ya haddace ba fi qira'ati fannin aw kitabi ya nemi shawararka alaga ta malam ina so ne karatu a fannin hadisi ko fiqh ko usuli ko qira'at ko wane ne a bani shawara wani tafi ya kamata in karanta lam yushir alayhi bi shay'in karka ba shi shawara komai hatta yujarriba zihnahu wa ya'lam halahu sai ka gwada kwakwalwar shi da zuciyar shi ka san me ya sani musamman a wannan zamanin wani sai dubu maka waya daga nesa ya ce yana so ka bashi shawara yana so ya koyi ilimi kaza me ya kamata ya karanta to kaga wannan babu shawarar da zaka bashi don baka san shi ba baka san halin da yake ba wanda zaka iya gane kawai shine ya je ya nemi malami da ke kusa da shi masanin wannan fannin malamin shi zai gaya mishi me ya kamata ya karanta Wata tabbacin mutum ne ya ce maka ya samu admission zai zo a biyu zaria ko biyu ke fano zai karanta chemistry yana so ka bashi shawara wani irin tafai zai siya kaga sai ya bari sai ya je an fara lacca malaman da kan kanzar da shi za su gaya mai da zai siya amma wani na gefe bai kamata ya gaya mishi fa illam yahtamil alhal a takhira idan yanayin bukatuwar tashi ba ba abu ne da zai yi a jinkirta ba a ce misali ya riga ya je kasuwa ne yana so ya sai da tafai ko ya je umara ya kira ka ya tambaye ka alga ta malama so sai da tafai ne na fanni kaza da bai da ya kamata in siya ashara alaihi bi kitabin sahadin min al sai ga da tafi masu sauƙin sha'ani a wannan fannin fa in ra'a zihnahu qabilan wa fahmahu jayyidan in ka ga zuciyarsa da kwakwalwar shi za su iya ɗauka suna da lafiya da nagarta za su dauki abin da ya kamata da kalabu ila kitabin ya bi da daga baya sai ka cire shi daga wannan karamin littafi ka mai da shi kan littafi wanda yake zai dace da kwakwalwarsa wa illa in ko ba haka ba tare ka hutu ya rabu da shi kaga wannan ana so malami ko da yaushe zama yana da kula akan meye zai amfani mutane kamar yadda al'usaimi yake cewa alal muallim an da ma yanfa'un nas wa laysa ma yanfa'u huwa malami ya dinga kula da in zai karantar da mutane me abin da zai musu amfani ba wanda shi ne zai mai amfani ba su meye nasu amfanin kamar da kasan ɗan kasuwa yana so abin da yake tunanin mutane suna so ne ba abin da shi yake so ba ko da bai san abu zai siyo ya sai da shi wanda bai san kayan wani kamfani ko kayan wani gari ko irin wani abu ko da shi ba a cin irin wannan a gidansa in ya zama kwastomin shi ga abin da suke so to abin da ya kamata ya siyo ke to haka ya kamata malami ya zama ba wai abin da shi yake so malam ya ci gaba da cewa ah, wa zalika li anna naqla talibi ila ma yadullu naqluhu ilayhi ala jawdati zihnihi yazidu inbisata domin idan ka cire ɗalibi ka kai shi kan abin da ya dace da kwallo shi da tunanin shi da wannan zai kara mashi nishadi wa ila ma ya dillu ala qusurihi yuqallilu nishadi in kuka cire shi kamar da shi baya to zai zai rage mashi nishadi idan aka dauki yaro a aji aka mai promotion saboda yayi kokari yayi na ɗaya a aji ko aka mai da shi class 4 sai ka ga ya kara himma idan ku aka ce a demotion za a mashi ya ga an rage mashi matsayi ko a ajin hadda a mai da kai baya cikin da sai ka ga wannan zai sa maka malal kenan wala yumakkin at-taliba min al-ishtighali fi fannaini au aksara kada malami ya ba ɗalibi dama a lokaci guda ya dinga koyon ilimi sama da ɗaya idan lam yadbituhuma idan ba zai iya kiyaye ilimin ba a ce lokaci guda yana yin Nahu. kuma lokaci guda yana yin tajwidi lokaci guda yana yin mustalahul hadith yana yin usul fiki. sai in an ga kwakwalwar shi ta kai ya rike waɗannan tukunna bal yuqaddimu al-ahamma fal ahamma za a fara amfani za a fara yin eh, wanda fi muhimmanci sannan wanda yake biye da shi a muhimmanci kama sana kuru insha Allah ta'ala kamar da za a ambata a nan gaba a cikin bayani kan ainihin wato wurin ɗalibai eh, kamar yadda suke faɗa a waka wa in turid tahsila fannin tammim wa an siwahu qabla lintihai ma wa in turid tahsila eh, fannin tammima wa an siwahu qabla lintihai ma wa in turid in kana son tahsila fannin ka koyi wani ilimi ka iya shi tammima to ya ka cika sa cika requirement na iya shi wa an siwahu daga sa qabla lintihai kafin gama da na farkon ma ta da wannan sai ka koyi kaza nan ka gama sai ka sace koyon kaza ka gama sai ka sace koyon kaza kamar yadda ka gari ana yi a makarantun boko malam ya ci gaba da cewa وإذا علم وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه idan malami ya fahimci cewa wane ya kasa iya ilimi ko kuma zato mafi rinjaye ba zai iya wannan ilimin ba sai a cire shi daga wannan fannin sai a mai da shi wani wanda zai iya kar a bar shi ya ɓata rayuwar shi akan abin da zai sai a mai transfer zuwa wani department ko zuwa wata harkar da aka gani zai fi iyawa don kai ya ɓata rayuwar shi a banza da iya wannan zama shi yana ki da labari wata wani ɗalibi ya zo gun khalid ibn ahmad al sahi yana so ya koyi arubi ya zauna kullum ana koya mashi bai iya sai ya rubuta mashi wani baiti ce ka yanka wannan baiti idza lam tastati shay'an fada'hu wa wizbu ila ma tastati'u idan da za ka iya abu ba to ka bashi sai ka fita daga wannan harka ka koma kan wata harka wacce za ka iya har ya mishi arashi ya mishi ya bashi bayani cikin lutufi ba tare da ya hantar shi wallahu a'lam al'ashir abu na goma daga cikin waɗannan ladubba na malami an yadkura lil talabati qawaid al la tanharim wajibi ne ga malami ya dinga ambatar wa ɗalibai ka'idojin duk sanin da yake karanta musu waɗanda ba a canza su ba sa canzuwa in ma mutlakan wai dinga ambatar su a sake ka dimin mubasharati ala sababi fi zamani kamar yadda misali a bisa ka'idar fiqh akwai ka'ida ta taqdimul mubasharati ala sababi fi wanda ya mubasharanci aiki to ana gabatar da shi wajen biya fiye da wanda yake sababi wanda ya haƙa rijiya shine sababi wanda kuma ya tura mutum cikin rijiya shine mubashir shirkin, to in aka bo biyan abin da aka lalata na rai ko dukiya to wanda ya mubasharan nan shi zai dinga shi zai bi au galiban ko kuma abin da yake galibi ne kal yamini alal mudda'i alayhi idan lam takun bayyana illa fil qasam to mun ka'ida ko ita ba mutlaka bace a mafiyar lokuta rantsuwa tana kan almudda'a alaihi almudda'a alaihi wanda ake tuhuma shine ake bawa rantsuwa idan lam takun bayyinatun idan ba a samu wato shaida ba abin shi mudda bai kawo shaida ba to almudda alaihi sai ya rantsuwa ta yi tabarra illa fil qasama sai a gurin rantsuwa ta qasama ta kisa kenan wanda aka rasa shi al masaila almustasna min alqawaid bayan ya koya wa dalibai waɗannan ka'idoji amma kuma yana da kyau idan ka musu ka'idoji waɗanda ake cire su waɗanda ake yin isis na su waɗanda ake togaciyar su daga ka'idoji amma da kaulihi kamar faɗin mai magana da suke cewa al'amalu bil jadid min kulli qawlaini qadimin wa jadid illa fi arba'ata ashara mas'alatin wa yadhkur yake malamin nan malamin fiqh ne na shafi'iyya shine ke kwatantawa da manhajansu. suna da ka'ida shafi'ina da magana kala biyu mafi yawan matsaloli akwai shafi'i fil qadim sanda yake iraki kenan abin da ya faɗa yana iraki to idan ya zo da ya zo ƙasar misra in ya faɗo ta fatawa ta saba ma wannan sai a ce shafi'i fil jadid na ƙasar misra kenan sai sukan ce al'amalu duk abin da ake aiki da shi a mazhabin shafi'iyya bil jadid ana yi da sabon ne na Misira. min kulli qaulaini duk wasu maganganu da ake da su shafi na da guda biyu kadimin wa jadidin akwai tsohuwa akwai sabuwa to al'amalu bil jadid ana aiki da sabuwan illa fi arba'a asharata mas'alatin sai dai wasu matsaloli guda goma sha hudu wa yadhkuruha sai kuma ya ambata musu wannan masail wannan duk da yake ba shine abin da ya kamata mu ba da muhimmanci akai ba babu laifi mu dan ƙara wani ɗan ah, haske kaɗan akai cewa ah, idan ka koma littafin al-majmu' sharhul muhazzab na al nawawi a cikin mukaddimar da yawa littafin a cikin mujalladi na daya zaka ga ya kawo wannan magana inda yake cewa faslun kullu mas'alatin fiha qawlani lish-shafi duk wata mas'ala wadda shafi'i ke da magana guda biyu rahimahullahu qadimun wa qadimin wa qadimun wa jadidun fal jadidu huwa as wannan sabon shine mai inganci wa alaihi al shi kuma ake aiki da shi li'annal qadima marju'un an saboda tsohuwar magana ya dawo daga barinta yace wa tasna jama'atun min ashabina nahwa 20 mas'ala wasu malamai cikin malaman magabanmu sun togance maganganu kamar guda 20 au akthar ko fiye da haka wa suka ce yufta fiha bil qadimi wannan masail din ana ci gaba da bada fatawa da tsohuwar magana imamu shafi mun gane ana ci gaba da ba da fatawa a waɗannan masayi da tsohon magana ya Shafi wa qad na fi mina Ya ce ko da yake malaman sa kan yi sabani akan wasu daga cikin masailin sai yake kawo magana yake cewa a cikin annihaya na imamul al-Haramaini a cikin babul miyahi da babul azani ya yake cewa ah, malamai suna cewa duk wasu maganganu guda biyu na Shafi'i to ana aiki da sabuwar ne in banda mas'ala uku kaɗai. sai ya ambaci matsalar akwai at-taswib fi salatul subhi shi ne salatul khayr min minan nauni, al-qadim kuma haka jadid din ko mas'alatu taba'ud an najasati fil ma'il kaseer hukuncin ka zama kana nesa da wata najasa da ke cikin wani ruwa mai yawa shi ma al annahu la yushtaratu ba dole ne. sai matsala ta uku wadda bai ambace ta ba a wajen kamar yadda shi nawawi ya faɗa sai je ambace ta a cikin musasarin nihaya cewa game da zakatu tijara zakatu urudin tijara cewa da kuma maganar a wani wurin kuma ya sa na uku shine karanta sura a raka'o'i biyu na ƙarshen aza da la'asar da isha <clears throat> cewa la yustahabbu kuma da shi ake aiki kuma wannan shine kadim ya ce to wasu kuma sai ya ce to anan ne sai faɗi wannan magana yake cewa zakara ba'adu بعض المتأخرين من أصحابنا أن المسائل التي يفتى بها على القديم أربع عشرة guda goma sha شاهدوا sai ambaci waɗannan ukun da aka ambata sannan ya ambaci ragowar guda sha ɗaya akwai alistin ja hajari yin tsarki da dutse hukuncin yin tsarki da dutse ga ga najasar da take ba a jikin mafita ba a jikin dubaran ko jikin farjin ko al'auran ba shin ya halatta abin da ya zuba a jikin mutum na fitsari a gefe ko kashi a gefe iya tsarki da dutse a wannan wajen cewa ya halatta a tilkadim kuma da shi ake aiki fi jadid da da kuma hukuncin lamsul maharimi eh, abin nan hal yanqudul wudu idan mutum ya taba jikin mace ta haramta gare shi eh, la yanqudu fil qadim sannan eh, alma'ul jari la yanjisu illa bit taghayyur alƙadim sannan matsala ta ta'ajilul isha shi ma alƙadim annahu afdalu a yi ta da wuri yin sallar isha da wuri sannan cewa lokacin magariba yana imtidadi yana ci gaba da wanzuwa har zuwa wato gurubi shafaki shi ma wannan a alƙadim shine fatawarsu sannan sai matsalar mai sallah shi kadai wanda ya yi nufin yin sallah shi kadai idan yana cikin sallah sai wani ya zo ya bi shi niyyar shi ta canza kenan zuwa niyyar jam'i shi ma ya halasta shi ne matsalatul munfarida na wal iktida fi asna'i salat sannan akwai matsalan kuma matsala ta cin abin nan jaldul maita almatbu wato wato fatar fatar bushe wadda aka aka jeme ta alqadim annaha haramun har da kuma abin nan wata'ul wata wata'ul mufarid bi mulkil yamin abin nan idan mutum ya sadu da al-mahram zi maharamin da mulkil yamin to za a mishi haddi ya sai yar shi ko kanwarsa kuma ya sadu da ita to za a mishi haddi na zina sannan mas'ala ta taqlimul azafir na ga mamaci a yanke mamaci farce yana da dogon farce kuma kamacinsa annahu makruhun fil qadim saboda shi ake aiki da matsalar sharadin abin nan sharadin at-tahallul fil ihram bi maradin shin ya halasta mutum ya sa sharadin yana aikin hajjin yi ciwo ce Allahumma hali aisha basta ne ya halasta hakanan nisabi a wajen zakka itibarin nisab a wajen zakka cewa ba a ibara da shi inda kudi sun shekara kuma suna da abin da za a kyakkyar da suna yawa da kuma to waɗannan su ne matsalolin to bayan nan sai kuma shi al'imamu annawi ya ci gaba da kawo wasu maganganu da wasu ƙare-ƙare da cewa ma waɗannan hasarin waɗannan masailin a cikin wannan kaɗai to ba shi ba ne akwai wasu ƙari daga cikin ƙarin akwai al aljaharu bit ta'amim da mamu a sallah ta magariba ko isha cewa mustahabbi ne duk da yake wasu suna saɓa wa wannan sun ce ba zai bayyana ba da mas'alar cewa mun mata alaihi saumun fil qadim yasumu anhu walihu in eh, wani zasu mutum azumi da ana bin shi azumi saboda hadisai da suka tabbatar da haka da kuma mustahabbancin yin zane idan baka da sutura da kuma eh, idan mutane biyu suna da wata katanga shirikan suna da katanga ɗaya ya ƙi yadda a gina ta yayin da ɗayan ya kawo nashi gudunmawa to in ƙarfi ta samun ɗayan dole su gina da kasancewar shin sadaki da ke hannun miji shin a matsayin bashi ne ko a matsayin ajiya da dai wasu masail to bayan da duk ya gama wannan sai wata magana mai muhimmanci a ƙarshen a ƙarshen wannan muƙaddima ita ce nake son karanta mana saboda za ta ƙara mana fa'ida sai yake cewa wal falhasil inji nawawi anna man laysa ahlan litakhrij yata'ayyanu alayhi al wal ifta'u bil jadid min ghairi istisna'in abin da yake daidai akan duk wanda ba zai iya tsayawa ya tattauna mas'ala ba shine tafariji an ya tattauna ya fitar da dalilan ta ya gane mai daidan ta mai rashin daidan ta to abin da ya fi dacewa akan shi shine ya aiki da fatawa da abin da yake sabo da mazhabin shafi'iyya ba tare da ya tugace ba wa man huwa ahlu litakhrij wal ijtihadi wanda ku zai iya tattaunawa ya ijtihadi fil madhhabi ijtihadin a cikin mazhabin yalzamu ittiba'u maqtadahu dalil abin da yake wajibi akan mutum shine ya bi abin da dalili ya tabbatar fil amali wajen aiki na addini wal fitiya da kuma fatawar da zai bayar mu bayyana fi fatawahu anna hadha ra'ayi ra'ayi sai dinga bayyana kuma cewa wannan shine ra'ayina ga abin da na gani wa anna madhhabu shafi'i kaza madhhabu shafi'i kuma shine kaza kamar da shi nawawi ne yake kira zuwa ma nasu alaihi fil jadidi eh, ce kuma shine abin da shafi'i ya faɗa a jadidin shi kaza kulluhu fi qadim wannan duka haka ake mu da kare walam ya adudu hadisin sahih duk abin da ke a qadim wanda hadisi bai goyi bayan shi ba to amma qadimun abadahu nassun nassun hadifin sahihin in ga wata tsohuwar magana shafi wanda hadisi ingantacce ya goyi bayanta la mu'ariba lahu ba abin da ya karo da shi fa huwa mazhabu shafi'i rahimahullah wannan shine mazhabin shafi'i Allah ya kara mashi rahama domin da yana cewa idan sahha al-hadithu fa huwa mazhabi yace kuma sai sake cewa wa'alam anna qawluhum القديم Laisa, مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه in ka ji suna cewa wannan magana kadimi ya ce ko an dawo daga barinta ko kaza suna nufin tsohuwar magana ce wanda shafi'i ya zo ya faɗi ƙarara ya faɗi magana ta saɓa mata a jadid ɗin shi idan kuwa amma ƙadimun, lam yukhalifu fil jadidi أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي ما تصور مغانا ودى بيتنزا تبا حكما بماي مغانا أكن تبا قطع قطع دا da جديد انتو ونم yana nan akan mazhabin shafi magana ce dai mai tsayi tana nan a cikin wancan littafi na majmu shafin hazir a cikin majalisi na daya wannan saboda ya ya kawo ne a nan kuma na ga babu laifi na san misalta dan misali ne da za su dan iya sa ɗalibai su dan himmatu wajen neman bayani Allah ya sa mu dace to wannan kenan sai mu koma inda mala yake cewa ce wa kullu yaminin ala nafi fa'il al-ghayb ala nafi al-ilmi da mutum zai rantsuwa a ƙoƙarin kore aikin da wani ya aikata to nafi al ne zaka ce ne na rantse da Allah ban sani ba ya yayi kisa ko bai yi ba shi na rantse da Allah ban sani ba kar ka rantse da Allah bai yi ba ala nafiyil ilmi illa man du'iya alayhi anna abdahu jana sai an yi kai karanka cewa bawanka yayi wani crime crime to irin wannan faliya halif alal barci to zaka yi rantsa da Allah ka ce biyi ba alal asahi da sanin gana mafi inganci wannan ma ka'ida ce kullu ibadatin yukhraju minha bi fi'lin munafiyan wa mubtilaha duk wata ibada ana iya fita daga cikin ibadar da yin wani aiki wanda yake saba mata ko yake batun zaka iya fita daga ibadar azumi da cin abinci ko da jima'i daga ibadar sallah daga magana ko tafiya ko karyewa alwala illa alhajj wal umara in banda aikin haji da umara su ba a fita daga su dan an aikata wani aiki da ya sa musu dole sai ka tsara wa kullu wudu'in yajibu fihi tartib suka ce kuma duk wata alwala sawa'un alwala ce zaka yi ta sallah ko ba ta sallah ba wajibi ne ka yi tartibi ka ta ga gaɓoɓin illa wudu'an takallalahu gusulun gusulun janaba sai allurar take hada da wankan janaba ita ana iya canza tartibin ah, kamar yadda aka sani wa ashbahu zalika da ire-iren waɗannan wa yubayyinu ma akhadha zalika kulli duk waɗannan kuma idan kana ma ɗalibai bayani zaka dinga gaya musu inda ka ɗauko waɗannan maganganun da inda malamai suka yi magana akan abubuwa to sai ya ci gaba da cewa ya ci gaba da cewa wa kazalika kullu aslin wa ma yubna alaihi min kulli fannin yuhtaju ilaihi من علمي التفسير والحديث وأبواب أسولي الدين والفقه مواجبي أكم مالم يفويا ودالبنسا ذكر من أبن دسكي بكاتا لإلمومي لألوم الآلة من علمي التفسير والحديث وكما علم التفسير علوم القرآن ناسخ والمنصوص أسباب النزول لصورة أبن دكي لألاقة لإلموم القرآن التفسير da istanbadi a cikinsa wajibi ne malami ya koya wa ɗalibai wal da ilimin hadisi takhrijin hadisi mustalahul hadith ya ake gane hadisi sahihi ya ake gane da'ifi ina ne maban na sahihi ina ne maban na da'ifi menene mu'allal menene mursal su wane ne suke ruwaito hadisi iri kaza mas'aloli na ilimin hadisi wa abwabi usulayyi din da kuma babuka mas'aloli suka shafi aqida imani da lahira imani da manzani imani da kaza tauhidi asma'u was sifat wane ne والفكي ده كمه أصول الفكي أصول الفكي شيء ما كويا مطالب شيء والنحوي ده إلم النحو والتصريفي ده إلم الصرف واللغة ده إلم من اللغة العربية السن متن اللغة ونحو ذلك ده دو أنقوى إلى إرمان أنه عند سكيب الكاتب فما أولنا الزامن حتى كمبيوتر واجبين ولا من يقار ألبانش كمبيوتر الله يقف تامر الألباني زاري أنهم إنه مشي أقوى شيء مكفارك وين كمبيوتر تن كمان شكرة 2000 and 16 uh, sorry and, and, and, and 6 or thereabout sorry um, kaman kaman 2004 ko 2003 in bana nan wasu shekaru dai can baya san da computer ma tana hannun ɗaya ɗaya kuma mutane ne babu ma laptop a hannun mutane lokacin sai dai desktop na albani shi ya koya mana yadda ake amfani da kwamfuta yadda ake sa littafin fikiyo haka aka sako littafi kankani kan kwamfuta ana karantawa ana fassarawa ana kunnata ana dubawa da haka za ku koya musu duk abin da kan suna da bukata ilimin gado ilimin kaza ilimin ladabi ilimin kaza duk ilimin da suke bukatar za koya musu wanda ba ka da shi sai ka haɗa su da wanda zai koya musu ko ka tura su waje su je su koya domin duka ilmomin nan suna da alaƙa da junansu za su kuma taimaki ɗalibi dan da ya zama malami ko ran da ya zama mai fatawa ko mai karantarwa in ma bi qira'ati kitabin fil fanni ko dai kowane fanni a sa littafi a usulul tafsir a sa littafi a usulul fiqh ulumul na hau sarfu kowanne a sa littafi aw bi tadarrujin ala tul ko kuma ana tafi ala tul haka ai ita tafiya har akai inda za a kai a dinga koya masa abin ya kamata a koya mai har akai inda za a kai ba wato a cikin duka ilimin da aka zo kan shi sai a tsaya sai a tattauna a kan shi a ga me za a cimmawa me za a samu saboda yadda lokaci ya gure ina ganin ya dace mu dakata a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh